Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. wakilai masu shiga tsakanin yakin isra'ila da hamas sun fara isa birnin alkahira a jiya asabar domin sabunta tattaunawar ta bude wuta da kuma sako mutane da aka yi garkuwa da su yayin da yakin gaza ya cika watanni shida daraktan hukumar leƙen asirin amurka bill burns ya isa a jiya asabar ana sa ran ministan harkokin wajen qatar sheikh mohammed bin abdulrahman al-thani da tawagar isra'ila za su shiga tattaunawar a cewar ma'aikatar labaran misira ta alkahira a jiya asabar hamas a wata sanarwa ta ce za ta tura karamin shugabanta na gaza khalil alhayya ta jaddada muhimman bukatunta ta kawo ƙarshen yaƙi a gaza kwata-kwata da kuma janyewar sojojin isra'ila shugaban amurka joe biden ya aike da wata wasiƙa ga shugaban misira abdul fatah al-sisi da sarkin qatar shak tamim bin hamad al-thani akan mutanen da ake garkuwa da su kana ya yi kira gare su da su nemi amincewar hamas kana ta mutunta yarjejeniyar da za a cimma biden ya kuma faɗa wa firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ya ba wakilansa a alkahira ikon cimma yarjejeniya cikin gaggawa domin ba da damar shigar da kayayyakin jin kai a gaza shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya asabar a wata hira da aka yi da shi a talbijin kasar cewa tana yiwuwa makaman tsaron sararin samaniyan kasar su ƙare idan rasha ta ci gaba da kai wa ukraine hare-hare kamar yadda ta yi daga watan jiya to akwai yiwuwar makamanmu za su ƙare kuma ƙawayenmu suna sane da hakan in ji zelensky shugaban ya yi ta kira ga su tsawon makonni yayin da rasha ke ci gaba da lugudan wuta babu kakkautawa akan cibiyoyin makamashin ukraine da garuruwa da kuma birane zelensky ya ce ya zuwa yanzu ukraine na da isassun makaman tsaron sararin sama amma sai ta zaɓi wace kadaranta za ta kare da su amurka ta bata na'urorin tsaron sararin sama na patriot da za su ba da kariya ga makamai masu linzami na ballistic na kasar rasha wanda za su iya kai hari cikin 'yan mintoci kaɗan amma ya ce ukraine na buƙatar ƙarin wasu 25 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo inda aka kashe akalla mutane goma sha biyar kamar yadda jami'ai da mazauna yankin suka bayyana an kashe fararen hula da dama a wannan shekara a hare-haren da ake zargin haɗakar ƙungiyoyin 'yan bindigan congo ta kodeko waɗanda ƙungiyoyin da ke gaba da juna suke zargin su da haƙar zinari a yankin harin na baya-bayan nan an kai ne a ƙauyen gale da ke lardin ituri sun fara harbin kan mai uwa da wabi ne in ji innocent matukadala wani jami'in gudanarwa na gundumar banyali kilo wanda ya hada da ƙauyen da aka kai harin yana shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa na afp wani babban kwamandan sojin iran a jiya asabar ya sabunta alkawarin da iran ta yi na mayar da martani bayan wani hali da aka kai a farkon makon nan da ake zargin isra'ila da lalata ofishin jakadancin iran a siriya inda harin ya kashe mutane goma sha biyu ciki har da manyan janarorin iran guda biyu janar muhammad bageri 'yan babban hafsan hafsoshin sojan iran ya shaidawa masu makoki da suka taru domin jana'izar janar muhammad reza zahidi cewa iran za ta yanke shawara a kan lokaci da kuma yadda za ta gudanar da wani aiki na ɗaukar fansa zahidi shine babban kwamandan da aka kashe a harin na ranar litinin ya ce lokaci da nau'i da tsarin aikinmu ne za mu yanke hukunci ta yadda zai sa isra'ila ta yi nadaman abin da ta aikata wannan tabbas haka zai faru harin da aka kai a kan ginin ofishin diflomasiyan iran ya yi tasiri a rincaɓewar da daɗin yakin da ake yi a kaikaice tsakanin manyan abokan gaban kana isra'ila ta yi ta shirya wa martanin na iran wani na kusa da firaminista roberto fico mai ra'ayin riƙau ya doke wani jami'in diflomasiyya mai sabon goyon bayan kasashen yamma ya zama sabon shugaban ƙasa slovakia kuma ya gaji zuzana kaputova shugaban ƙasa mace ta farko kakakin majalisar dokokin kasar peter pellegrini ya samu kashi 53.85 na ƙuri'un sama da kashi 98 na rumfunan zaɓe da ofishin ƙididdiga ta ƙidaya a zaɓen zagaye na biyu da aka gudanar a jiya asabar inda tsohon ministan harkokin wajen ƙasar ivan krog yake da kashi 40.14 cikin ɗari. krog ya amince da shan kayi kuma ya taya wanda ya nasara murna, amma ya ce ya ji takaicin hakan. Pellegrini ya zama shugaban Slovakia na shida tun bayan da kasar ta samu 'yancin kai bayan ɓallewar Czechoslovakia a shekarar 1993. Kadda a sha'afa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kwamitin Yaƙin neman sake zaben shugaban ƙasar amurka joe biden da kwamitin zartarwa na ƙasa na jam'iyyar democrat sun faɗa a jiya asabar cewa sun tara dala miliyan 90 a cikin watan maris kana sun kammala watanni ukun farkon wannan shekara da dala miliyan 192 na tsabar kuɗi a hannu lamarin da ya basu su daman yi wa donald trump da jam'iyyarsa ta republican fintinkau a fannin kuɗi kwamitin kamfen biden da kamfanonin da ke hulɗa da shi sun ce sun karbi dala miliyan 180 daga watan janairu zuwa maris kana sun ce kashi 96 na baki ɗayan taimakon bai kai dala miliyan 200 ba adadin ya samu babban haɓaka ne daga dala miliyan 26 da biden ya ce ya tara daga wani bukin da aka yi a ranar 28 ga watan maris a zauren taro na radio city a manhattan new york wanda ya samu halartar tsofaffin shugabannin ƙasa barack obama da bill clinton trump da republican sun sanar a farkon wannan mako cewa sun tara sama da dala miliyan 65.6 a cikin watan maris kana watan ya zo karshe suna da dala miliyan 93.1 a lokacin da yake shugaban ƙasa mai ci a shekarar 2020 kwamitin kamfen trump ya tara makudan kudade a lokacin da ya sha kayi a hannun joe biden a ƙarshe ana ci gaba da bincike a yankin arewa maso yammacin ƙasar pakistan bayan wasu 'yan bindiga sun yi kwantar bauna tare da buɗe wuta a kan motar 'yan sanda lamarin da ya sanadin mutuwar mutane biyu tare da raunata wasu guda biyu kamar yadda wani jami'i ya bayyana a jiya asabar. an kai harin ne a lardin kibar fatankwa wanda ke kan iyaka da afghanistan wanda kuma ya sha fama da tashe-tashen hankula bayan da kungiyar taliban ta kasar pakistan ta kawo karshen yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da gwamnatin kasar a watan nuwamban shekarar 2022 lardin dai ya kasance tungar kungiyar 'yan tawayen wanda kuma ake kiranta ttp a takaice kuma mai kawance da kungiyar taliban ta afghanistan. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. duniyar matasa, da alkhairi karmiya da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum sannan da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulra'uf jagorar shirin. Madalla. A cikin shirin na wannan mako za mu duba matsaloli masu alaka da manhajoji ko dandalolin bada rance na yanar gizo wato loan apps waɗanda amfani da su ya zamo ruwan dare tsakanin matasa musamman ma masu karamin karfi. Lamarin da yake kai ga satar bayanan mutum kamar lambobin da ke kan wayarsa da tura sakonnin karta kwana na yin barazana kazafi ga makusantan wanda ya karbi rancen kusan kullum ana ƙara samun ci gaba a fannin kere-keren zamani inda a daidai wannan lokaci akasarin masu amfani da wayoyin android ko iphone na sauke gwamman manhajoji da ke sauƙaƙe musu ayyukansu na yau da kullum ciki da na rancen kuɗi a biya daga baya yanzu lokaci yayi da za mu sada ku da matashi na farko da ya faɗa tarkon wani dandalin rance na yanar gizo gaskiya na taɓa fuskantar wannan abun na bashi online wanda na karɓa a zuma kashi na amshi dubu sha biyar ne kuma gaskiya lokacin biya ya yi bari na biya ba da kwana ɗaya suka ringa tura ma contact na message suna cewa na amshi bashi da sunan su wanda abun gaskiya ya mun zafi dole ta sani na sarari waya ta da wayata na ba su kuɗin gaskiya na shiga tashi hankali wayar daga aulan an tana sarari sayar kafin ma iya sayan wata wayar ta kai kwatan kwatan ta sai da na biya linki su uku sannan na iya sayan wata wayar sannan kuma ba su bani hakuri ba sun ce mani na su ga mani ba daidai bane kuma har abada na goge ta ba zan ƙara shiga manhajar suna ma kira a waya kwanakin baya in amsa gaskiya da na ji ma su ne sai in kashe wayata saboda in tsaya ma ina nuna masu martani ma ɓata lokaci ne kuma na faɗakar da mutane kar su amsa musamman wannan manhaja ta zuma kashi ba su da mutunci ko daidai da miskalin Nazareth. Ita ma jagorar gidauniyar USN Malama Umar Salma Nasir ta mana bayani akan matsalar da ta shiga daga cika bayanai a basa yanar gizo. Kawai ina zaune message ma suka min da farko sannan bana na online sai suka kira ni wai sun tura min message to sai na dauka ko irin normal abu ne na NGO haka ya samu sai kawai sai ta min message wai loan gashi nan wai za su bani wai 200,000 naira loan. Nace mata I'm not interested wai a in je dai in yi clicking to ni da farko sai na ji tsoro sai na ce to karar irin mutanen nan da idan ka yi clicking ka zo su kwashe maka kuɗi so sai na shiga da na shiga sai na ga details na sa sunana sai na ga amount of loan din da za su iya baka limit sai na sai na ce ah ni fa na buɗe abin da na gani am not interested sai ta ce mun to shikenan ba komai ashe ta yi amfani da details dina kawai sai ta approve min loan din nan kwana uku da yin haka sai ina zaune da dare sai na ga loan na 9000 da kuma 7000 da ba sai na ce to ma wane ne ma dai kuɗi na account za a maida masa bayan kwana uku sai ga mai ce cikin mai da kuɗi dubu goma sha hudu ɗaya kuma dubu goma sha ko takwas sun ce ni yaushe na ci bashi kai sai ba ta fara min ihu tana zagi na sai na mata screenshot kuɗin da da aka turo min kenan kuma exact amount din zan tura sai na maida wallahi kafin ki ce mi Salima kawai suka bi contact ina suka dinga tura messages da defamation of character farko suka ce min ina da HIV a avoiding ina sannan na biyu suka ce min waye ni kidnapper ce sannan na uku suka ce min waye ina sace yara sai kuma wani misi da aka tura ma sista na wai na mutu aka sa hoto na rest in peace to umma salma ya kuka wanye da su daga baya dai suka ta kira sai na samu wani mai hankali a cikin su sai kira wani sai na masa bayani na ce to sai ce ai da kin sani da baki shiga ba da ce ta amfani da details miki ne ta approve miki loan sai na ce to ai ni ban sani ba tunda ta ce min kawai in shiga ne in gani tukunna kuma da naga I'm not interested I didn't go for that sai na tura masa details na ce gashi nan ga kudaden nan da aka turo min ga kudaden da na mai da wallahi dai idan har ban biya ba dama za su dinga damuna but he's going to work it for me ko zan yi balancing da ce masa gaskiya ni ba zan balancing ba because ban yi applying ba na ce I can actually sue them for defamation of character which is going to cost them a lot so that was what happened dai to din dai sun dai tuttura message ko daga baya suka dina. Masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu kuma bari mu ji daga bakin kwararriya a fannin inganta rayuwar dan adam malama Bilkisu Muhammad wacce za ta fara fara da bayanin alfanu da kuma illolin da ke tattare da yin amfani da dandalolin yanar gizo musamman batun ciwo bashi. Kamar da yadda muka sani shi wannan yanar gizo yana da abin da zai amfane mu kuma yana da abin da zai kawo mana illoli kala-kala. Daga cikin illolin da muka identify yana damun matasa yanzu shine na samun bashin nan. An samu online loan sharks wanda suke bada bashi cikin sauki za a baka bashin kuɗi. To amma ba a gane consequences ɗin da yake zuwa daga baya in aka karbi bashin nan matasa sai ki ga saboda bukata na kuɗi da baya yankewa bukata inda kake bukata kuɗi baya yankewa kuma ba su da ilimin meye dalilin da yasa zan ɗauki bashin in na ɗauka me ma zan yi amfani da kuɗin fo su dai kawai sai ya zo maka kawai whatsapp ko game kake ko wani social media app kake sai ki ga advert din su ya zo to kana ganin ga talla kuɗi nan zaka same shi cikin sauki sai kiga sun je sun ɗauka to idan suka ɗauka nan kuma ba su samu sun yi bitin deadline ɗin nan ba yana sa su ciki cikin wani mummunan hali na damuwa saboda me yasa wani sai ki ga daga ya karba a nan in ya kasa biya ya je ya karbi na can ya dawo ya biya nan haka a hakan kuma sai ki ga in sun kasa meeting deadline in payments din sun je su suna broadcasting a contacts din mai karban bashi akan criminal ne akwai na wanda har broadcasting aka yi wai yayi rapin wata ya kashe ta ya birni a cikin gidansu dan saboda waɗanda suke tare da shi su faɗi inda yake su je su samu su mai da kin ga ba su ba da kuɗin su haka kawai ba amma ya za yi dan ka karɓi bashin kuɗi a je ana cewa ka kashe wani ko ka yi wani ko a ta broadcasting kai criminal ne wanda ma ba su na criminal din ba kuma duk za su yi broadcasting ana neman ka ka ci bashi ka ci kuɗin waye irin akwai character assassination a ciki sosai da yake affecting kimar mutum kuma once abu ya affecting kimar ka sai ki ga ya affecting ɗinka ya affecting family ɗinka duk an sa ka shiga cikin kunya ka shiga cikin damuwa ba tare da ka sani ba madalla coach Bilkisu waɗanne faɗakarwa za ki yi wa matasa akan wannan batu. Faɗakarwar da zan yi wa matasa isu mai da hankali shi karɓan bashi daman abu ne da aka yi shi don a taimaka. Idan kana da wani abu da za ka karɓi bashi ka sa kuɗinka a ciki ya juya maka to falillahi alhamdu za ka iya karɓan bashi shi ma yana da wahala wallahi abun bashi. Mu kaman a musulunci ai an ce annabi ko mai bashi bai yi wa sallah ba. Bashi ba ƙaramin nauyi ba ne so ya kamata matasa su gane cewa bashin nan don kun gan shi ana offering mu. ku a yanar gizo cikin sauki ba wai abin da za ku samu ba bane cikin sauki ku kashe kuɗin nan cikin sauki yana zuwa da wahala so idan ba ka da plan ɗin ga abin da nake so in karɓi kuɗin nan in yi amfani da shi da ka san zai ƙara wa rayuwarka wani albarkan ko kuma kuɗin ka je ka juya shi ne ma ka yi wani abu to a guje shi dan saboda daga ƙarshe ka je ka karɓi kuɗin kuɗin ba ma wasu masu yawa ba sosai ka kashe su ka zo ka kuma ka shiga cikin damuwa ka sa family ɗinka cikin